والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan yammaci na tara ga watan sha'ban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu a da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyu ga watan uku eh, biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku amin za mu yi darasi na ɗari da tamanin da uku a cikin darussanmu da muke yi a cikin wannan littafi mai da hudu da uku ka ce mu oh, to to ka san hudun ta yi kama da uku kuma azumi ya sa baka faɗa yadda ya kamata eh, amin 184 ah, muna cikin harwa yau dai muna cikin kitabul buyo a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na ah, al-imam abdul ghani ibn abdul al-maqdisi muna cikin kitabul buyo ah, za mu tashi muna cikin babi na biyar a cikin kitabul buyo babi na shida kai babu rahani wa ghairihi za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya kenan hadisi na goma sha biyu a wannan babi kuma shine hadisi na ɗari biyu da casa'in da biyu a cikin littafi hadisin abi huraira radiyallahu anhu na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم نعم حديثي نقوم شاء يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي la yamna anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi dare kada makwabci ya kuskura ya hana makwabcinsa ya kafa azara a cikin wato a jikin garunsa thumma yaqulu abu huraira sannan sai abu huraira yace mali arakum anha mu'ridin yaya nake ganin kuna kauce ma wannan wannan magana wannan sunna wallahi la armiyanna baina aktafikum na rantse da Allah zan jefa a cikin wato a tsakankanin kafadunku zan jefa a wata riwayar la'armi yan nabiha <clears throat> zan jefa ta a tsakankanin kafadunku wannan hadisin yana da alaka da shi ma mu'amala yawanci waɗansu malamai suna kawo imamul bukhari ya kawo shi a cikin kitabul mabali littafin wato a shiga cikin haƙƙin mutane zalunci haka zalika shi kuma imamu muslim ya kawo shi a cikin kitabul musaƙa yawanci sauran malamai kuma sukan ambace shi a cikin kitabul ariya littafi wato a hukuncin babin a hukuncin aro bayar da aro eh, saboda abu ne wanda yake da alaka da aro ɗin kowanne yana da wajihi akan abin da ya sanya shi imamu muslim ya kawo shi a cikin kitabul musaƙa. amma ci gaba da wato ci gaba da hadisan da suke da alaka da almu'amalat ne na ƙasa na lambu da fili da makamancinsu wato abu hurairar radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna anna la yamna anna wannan uslubi ne na wato hani laɗin nan nahiya ce mai hani wato kada ɗayanku ya hana kada makwabci ya hana makwabcinsa to aka ƙarfafa wannan hani da nunu taukid layan na anna a wata riwa a waɗansu ruwayoyin bai zo da taukidi ba kawai layan na jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa amma a wannan riwayar sai zo da taukidi layan na'anna anna jarun jarahu kada makwabci ya kuskura wato lalle kada ya hana makwabcinsa a khashaba ita ce azara azara amma dai ana idan ita ce ake yin rufi da ita hmm. na'am timba ba turanci ba ne? Hmm? na'am kami ni dai azara na sani timba ba timba turanci ce eh hmm. to to wace ce ake rufi da ita to me za ka kawo mana timba me sa ka san da ita ake da azara ake rufi me sa ka kawo mana timba ba ana maganar fila ai zamani ne na yanzu amma dai da asali in ana yin gini in ba ana fila a tsaye kenan eh bim bim kenan kake nufi eh to almim dai kun fahimci azara ko eh. kun fahimci azara to wadda ake rufi da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam yace makwabci kar ya hana makwabcinsa ya zo ya kafa azara a jikin garinsa ma'ana makwabci a gidansa ko a gonarsa ko a garinsa sai makwabcinsa ya zo zai yi rufi ko zai yi rumfa ko zai yi ɗaki wanda ya hada da bangon nasa gidan kuma ya buƙaci cewa maimakon ya sake gina wani bangon yana so ya amfani da garin nasa ya kafa azararsa domin ya ɗora rufin a kai kaga ai garin zai ɗauki nauyin zai ɗauki nauyin nufin garin kuma ba nasa bane na makwabcin ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar makwabci ya hana makwabcinsa ya wannan kamar da gidajen da suke kada makwabci ya hana wannan to sai abu huraira ya ce ya nake ganin kuna kauce ma wannan magana mali arakum anha anha ay an hadhihi sunna ko an hadhihi almaqula wannan sunnar da nake gaya muku ya nake ganin kuna kauce mata wannan riwayar bata bayyana me yasa ya faɗi haka ba amma riwayar ibnu uyayna a cikin sahih muslim daga cikin da kuma cikin musnadul ahmad musnad da imam ahmad yayin da abu hurairah ya faɗi wannan fa ka'annahum ta'at uru usahum suka girgiza kansu wato hmm, wato wani abu bako kenan ko kuma a wata riwayar kuma annahum nukisu ala eh, annahum nukisu ala ru'usihim suka girgiza wato kawo kansu wato ina to shine sai Abu Hurairah yace wallahi na rantsi da Allah la'armiyanna biha baina aktafikum wallahi sai na jajjefa wannan magana a tsakankanin wato kafadunku a wannan ma'ana fasara biyu malamai suka bayan, shurrahul hadith fasara ta farko shine wadda imamun nawawi ya ambata a cikin sahih muslim cewa wallahi zan jefa wannan sunnar bainakum aktafikum wato kawai an faɗe shi ne a matsayin sila wato sai na jefa wannan sunnar a tsakankaninku na yada ta kowa ya santa to me fa'idar ambatan kafadu ce saboda kafada nan ne wajen da ake daukan nauyi wato sai na daura nauyin wannan sanin wannan sunnar akan shine ma'anar kawo baina aktafikum sai na jefa wannan sunna tsakankanin ku wato ma'ana sai na yi ta fada duk da kun girgiza kai kuna ganin ba za ku yi ba ko kuma kuna ganin wani abu ne ba ko sai na jefa sai na jefa wannan sunna tsakankanin ku kowa ya santa wannan fassara ɗaya kenan Fasara ta biyu da suka yi la'armiyan na biha baina aktafikum wallahi zan jefa sai na jefa wannan wato azarar ko da a tsakankanin ne ba kuna ganin abin ba ko ba ba a kawai garunku zan dasa azarar ba hatta a kafaɗunku ma sai na dasa ta wato dan balaga wajen inkari a gare su akan yin wannan sunnar cewa ba ma kawai sai eh, wato sai na kafa azara a jikin garun gidanku ba a jikin kafadin jikinku ma sai na kafa azara karewa kenan hmm, dan nuna wato isa matuka wajen inkari a gare su akan wannan abu da suka nuna na cewa sun ga abin kamar bako ne a gare su to hadisin Imam al-Bukhari ya ambace shi a kicin Kitabul mazani da wannan tarjamar لا يمنع جار جاره ان an yada'a خشبه kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa wato ya kafa azara a jikin garunsa sannan kuma ya ambace shi a ya ambace shi a can a cikin kitabul ashriba wannan ya ambace shi a nan kitabul mazalim daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu daga riwayar abdurrahman ibn hurmuz al'araj shi kuma daga riwayar zuhuri daga gare shi daga zuhuri almajiransa suka ruwaito imamul bukhari ya ruwaito <clears throat> imamul bukhari ya ruwaito hadisin daga imamul bukhari ya ruwaito hadisin daga hadisin malik radiyallahu anhu rahimahullah malik kuma ya ambaci hadisin a cikin muwatta malik an ibn shihab an al-a'raj an abi huraira hmm. ba irin isnadin da aka saba ruwaito hadisin abi huraira ba malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira kaga wanda zai nuna maka haddan malik kenan ba kawai dan an ce hadisin al-a'raj an abi huraira sai kawai sa abu zinad ba ya gane cewa wannan hadisin daga ba daga wajen abu zinad ya ji ba daga wajen zuhuri ya ji kuma zuhuri ya saba da riwaya daga abi salama ko daga sa'id ibn al-musayyib an abi huraira amma wannan sai ruwaito daga al-araj shi yasa waɗansu suka yi kuskure wajen riwayar hadisin sai maimakon al-araj sai su faɗi sa'id ibn al-musayyib ko abu salama kuma wajen maimakon ibn shah waɗansu kuma sai su faɗi abu zinat abdullahi ibn zakwan malik sai ya tsayar da isnadin sa shi yasa imam al-bukhari ya ruwaito riwayar malik haka dalika ah, a cikin kitabul ashri ba imam bukhari ya ambaci hadisin daga riwayar ikrima an abi huraira ikrima yace naji waɗansu abubuwa masu saukin wato naji abubuwa masu saukin fada daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa saukaka na farkon su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya rinka shan ruwa daga bakin salka daga bakin salka salka ta ruwa an santa mutum ya ce zai sha ruwa haka daga bakin salka da saboda baka san abin da ke cikin salkar ba ta yiwu maciji yana nan kwanci a ciki ko wani ƙwaro ko wani abu mai cutarwa baka sani ba ya ce na biyu kuma wanda yake shi ma mai saukin aiki ne da na ji daga abu huraira shi ne kada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa wato ya kafa azararsa a jikin garinsa imamu muslim ya fitar da hadisin a cikin kitabul musaka kamar yadda muka ambata ya ruwaito shi daga shi ma daga riwayar malik ya ruwaito shi daga riwayar ibn uyayna sufyan ibn uyayna sannan ya biyar da shi da sauran riwayoyi daga cikin riwayar yunus ibn yazid al-aili da riwayar ma'amar ibn rashid dukkanin su su biyu daga ibn shahab zuhri daga shi al al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz daga abu huraira radiyallahu anhu kuma kamar yadda muka na ambata a cikin ita riwayar ibn uyaina akwai wannan kissa akwai wato wannan kissa wanda ya bayyana wato ga dalilin da yasa shi ga dalilin da ya sa har abu horera ya wannan kare, wato ita ce na'am ita ce abinda shi mutane da abu huraira ya zanta ma mutane da wannan hadisin suka rinka girgiza kansu to shi ne shi kuma abu huraira radiyallahu anhu ya musu wannan inkari ya ce wallahi sai na jefa wannan kalma a tsakankaninku to me ake nufi da makwabci me ake nufi da makwabci wajen tahdidin wane ne makwabci a wajen malaman shafi'iya sun ce idan mutum ya ce ya yi wasiya ga makwabtansa to wanda da yake tsakaninsa da shi akwai gida arba'in ya shiga cikin wannan wasiyar sauraka wanda da yake tsakaninka da shi akwai gida arba'in makwabcinka ne wannan wajihi ne a wajen malaman shafi'iya wa huwa qaulul auza'i shi ma wannan shine qaulin al-imam al-auza'i daga kowace jiha daga kowace jiha wanda yake tsakaninka da shi gida arba'in ne a wajen shafi'iya da wajen al-imam al-auza'i makwabci ne waɗansu kuma suka ce wanda yake jin ikamar masallaci to wannan makwabcin masallaci ne wanda yake jin ikama shi ne makwabcin masallaci saboda haka makwabcinka shi ne wanda yake tsakaninka da shi kamar wanda yake tsakaninsa da masallaci iya jin ikama idan eh a da ba da lasfika ake nufi ba in an ɗauke wuta aka yi ikama zai ji daga gidansa to wannan makwabcin masallaci ne waɗansu kuma suka ce man sami al'azan wanda ya ji kiran sallah shi ne makwabci wa ƙala haru na man sakana rajulan fi mahallatin au madinatin fahuwa jaruhu duk wanda ya zauna a gari ɗaya da mutum to makwabci ne <laughs> eh? duk wanda ya zauna a cikin gari wanda suke a gari ɗaya da shi to makwabci ne eh kamar duk dan birnin Kano makwabcin ka ne dalilin su kuma suna da dalili eh, aha imace ta aya thumma la yujawirunaka fiha illa qalila ko hmm? la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك fiha illa قليلا idan munafikai da wanda suke da cuta a cikin zukatansu ba su daina abin da suke yi na munafunci ba to za mu shushuta ka a kansu wato mu sallada ka a kansu sannan ba za su makwabci ba za su zauna da kai su zamanto makwabtanka ba a cikin garin a cikinta sai kaɗan <laughs> kaga an sa su zaman su a madina sun zamanto Allah ya ce su makwabtan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to anan shine aka almufassirun suka yi sabani a cikin fadin Allah jalla wa ala wal jari dhil qurba wal jari junub wal jari dhil qurba wal jari junub makwabci ma'abucin zumunci kusanci da makwabci manisanci aka ce makwabci ma'abucin zumunci shine ma'abucin kusanci shine makwabci wanda yake da dangantakar zumunci makwabci manisanci kuma shine makwabci wanda yake babu zumunci babu kusancin dangantaka tsakaninka da shi wanne ne yanzu wanne ne za mu ɗauka a cikin wanne ne za mu ɗauka makwabci amma dai mun san wannan hadisin da muke karatu a kansa shi ba yana nufin makwabci wanda yake garu bai haɗa ku ba yana magana ne akan makwabci wanda garu ya haɗa ku eh? wanda katanga ta haɗa ku da shi tunda akan kansa ake magana saboda haka wancan na matsalar mun zo babin wasiya ma yi ta wanda yace yayi wasiya ga makwabtansa to su waye za su samu wannan wasiya ko wanda yace yayi wakafi ga wakafi ga makwabtansa su waye suke da a kan cin gajiyar wannan wakafin mun zo babin wakafi ko babin wasiya ma yi wannan amma yanzu dai makwabcin da ake nufi makwabci da katanga ta hada kutare. saboda haka ana nufin aljarul mulasir makwabci wanda yake gab da gab kake da shi hashabatan an ruwaito an yaba an yagriza hashabatan a wata riwayar hushabahu hushabahu hashabatan wato ya dasa ya ya kafa azara hushabahu ya kafa azarorinsa azarorinsa to amma kaga ita riwayar da ta sanya ta da ta zo bil ifrad tana nufin jinsi tunda za a dora rufi da azara ɗaya ne ai da jinsin azarori dole da jinsi ne aljidar kuma kamar yadda muka muka ambata aljidar abinda ake nufi shine garu bango eh, bango sauran mun yi bayanin eh, la'armiyan nabiha alha tana komawa ya zuwa ga me ya zuwa ga ai wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zan jefa ta a tsakankanin to sai hukunce hukunce na farko mura'atu haqqil jari fi kulli shay hatta fi dukhuli darari fi milkihi wato kula da haƙƙin wannan hadisin ya zo da kulawa da haƙƙin makwabci a cikin dukkan wani abu hatta a cikin abin da zai shigar da cuta gare shi a cikin abin da ya mallaka a cikin abin da ya mallaka wato in zai cutar da shi a cikin abin da ya mallaka to haƙƙin makwabci ne wato a kawar da wannan cutar mm. ta yaya wannan fuskar take mm. na'am waye zai cutu ta yaya aka yi hadisin ya nuna wannan na'am ta yaya aka kula da haƙƙin makwabci a to in haka ne kenan ai ba za a tilasta shi kan ya hana ba in dai dan a tsare haƙƙinsa ne kan kar a ɗora makatangar ba abinda ba za ta iya ɗauka ba don me za a ce kuma kar ya hana makwabcinsa ya kafa azararsa tunda in ya kafa azararsa zai a ƙara tangar nauyi ne amma aka ce kar ya hana saboda haka mulkinsa ake tsarewa eh <laughs> mulkin wa ake tsarewa wannan abin da ibn al-mulakkin wanda yazo zai ɗora ko wanda ya zo dora don idan da an hana shi idan da ba a hana shi makwabcin ba a hana shi ya hana shi wato ba a hana shi kan wato kar ya hana shi kafa azarar ba shi wannan zai cutu ta ya zai rufa ɗakinsa zai rufa ɗakinsa an cutar da shi a cikin abin da ya mallaka kuma wanda yake makwabci shi ne yake da wannan damar saboda haka sai aka kawar da wannan amma wannan abin da kake faɗa abin da ya sa kenan malamai suka saba kamar yadda za mu gani a cikin wannan hannun abin da ya sa malamai suka saba kenan akan wannan na'am nasa ne in yi nasa garin zai kwanta zai iya cutar shi kuma wancan garin nasa barnar kudi ne don me zai wani garin bayan kawai zai iya kafa azara a jikin wannan garin nasa <laughs> wato shi sa? na'am eh kyale gidajen yanzu gidajen yanzu wajen katanga da take kewaye gida wannan yayi garu wannan yayi garu kai kana zuwa kawai sai kai garin gaba ka ka amfana da garin wannan ka amfana da garin wannan duk ka killace gidanka hmm? Hmm? to ba shi da ikon ya ce zai hana ka inda za ka zo ka ce za ka yi ɗaki a jikin garin ɗakin mai gadi a jikin nasa garin wanda ya yi kaga ya zama to kan cewa ka yi masa garu ɗaya to ba shi da ikon ya hana ka ya zama to ka ƙyale garu ɗaya ya zama to shi ne sai ya zama to bango uku kawai za ka yi za ka yi ɗakin mai gadi ka gani to kar ya hana ka hmm. na'am yi biyu kawai za ka yi to kuma wannan hadisin ya nuna ana gabatar da haƙƙin shari'a akan akan haƙƙin rai haƙƙin abin da rai yake so na abin da ya mallaka na rowa da abin da ya mallaka kaga naka ne amma aka ce karka hana shi ya zo ya amfani da abin da yake naka to amma za mu dawo mu gani wannan hanin na haramci ne ko na karhanci ne na haramci ne ko na karhanci ne hukunci na uku wannan ya nuna hadisin cewar a karbi shari'a ko da rayuka ba su amince ba su ko da rayuka ba su ji daɗin hukuncin ba kuma rai ya buɗu ga abin da shari'a ta zo da shi ko ba tare da kaucewa ko fito na fito da shari'a ba a sallama kamar yadda abu hurairu ya ce mali alakum an hamu ma li arakum anha mu'ridin ya naga kuna kaucewa daga gare ta kage musu inkari yayi musu inkarin abinda suke yi na rashin mika wuya da karba ga wannan hukunci, to hadisin ya nuna cewa kenan abu da abinda Abu horaira ya faɗa ya nuna cewa ita sunna ita shari'a idan ta zo a karɓe ta ba tare da fito na fito gare ta ba ba tare da kuma jin wani kunci ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce. hatta يحكموك فيما shajara بينهم ثم لا يجدوا fi أنفسهم harajan مما قضيت ويسلموا تسليما taslima har sai sun <clears throat> ka a cikin abin da ya suka yi sabani a tsakankaninsu su sun hukunta ka ka zamanto hukuncin ka shine hukunci a kansu kuma ba su samu wani hukunci a cikin zuciyarsu ba su miƙa wuya su sallama sallama ba tare da wani itirabi ba wannan shine ainihin imani in mutum bai haka ba imaninsa da saura abinda duk aka ce wannan hukunci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka so mu cewa to ta yaya za a yi kaza ta yaya za a yi kaza to amma za mu ga yadda malamai suka ɗauki wannan hukuncin hukunci na hudu adamu man iljari min wad'i khashabatan ala ha'id jarihi ariyatan idha kanat khafifatan la tadur hana wato rashin wannan hadisin ya kunshi hukuncin rashin hana makwabci da ya kafa azararsa a jikin bangon makwabcinsa a matsayin aro idan ya zamanto wannan kafawar da zai yi abu ne wanda yake mai sauki ba zai cutar da nasa garin ba to sai suka kayyade da wannan ba zai cutar da nasa garin ba da me suka kayyade wannan za mu gani eh? to anan sai malamai suke sabani akan wannan hannu. shin hannun da aka yi ma makwabci aka ce kada makwabci ya hana makwabcinsa ya dasa azararsa to kada ya hana ɗin wannan hannun idan ya hana ya aikata haramun ne ko ya aikata makaruhi ƙauli biyu na malamai ƙauli na farko shine suka ce wannan hannun, hani ne na haramci haramun ne mutum wato ya hana makwabcinsa idan makwabcin ya nemi izininsa domin kamar abinda ban yi tambihi ba kenan a cikin riwayar ibn uyaina a riwayar ibn uyaina ta wannan hadisin ta zo idan sta'azana hadukun jarahu an yaba a batan fi jidarihi na yamna'hu idan makwabcin idan ɗayanku ya nemi izinin makwabcinsa kan ya kafa azararsa a jikin bangonsa to kar ya hana shi to kaga an yi maganar izini ko to wannan riwayar an kayyade ta cewa sai ya nemi izini sai ya nemi izini ba wai kawai mutlakan kawai zai je ya kama garinsa ya ce zai je ya kama aza azara ba ai akwai ladabi sai ya nemi izini to idan ya nemi izini to sai aka ce shi makwabcin kar ya hana shi idan ya hana shi ya aikata haramun wannan shine kauli na farko na malamai wato wajibi ne in ya nemi izinin sa ya bashi wannan izini in ya hana shi ya saba ma Allah ya aikata haramu wannan shine kaulin al-Imam Ash-Shafi'i fil jadid yana da kauli biyu yana da kaulin sa fil qadim a Baghdad yana da kaulin sa fil jadid a Misra kuma wannan kauli na Imam Shafi'i na cewa haramun ne ya aikata haka shine kaulin imam ahmad ibn hanbal da kuma al’imam ishaq ibn rahuya da kuma malaman hadith duk malaman hadisi sun tafi akan zahirin wannan nahi hani wanda yake kuma abin da dama shari'a ta sani shine annahyu yaqtadi ta harib hani yana hukunta in aka ce karkai abu to ma'ana yana nufin wannan abin aikata shi haramun ne wannan shine kaulin waɗannan malamai da malaman hadisi cewa kenan haramun ne mutum ya hana makwabcinsa ya wannan to muktadan wannan shine yake nuna cewar idan har ya hana idan har makwabci idan har mutum ya nemi makwabcinsa ya ba shi dama ya kafa azararsa sai ya hana shi ma'ana alkali zai tilasta shi ya bashi dama alkali zai hukunci a kansa tunda an hana shi yin wannan kuma ɗaya daga cikin fuskokin da aka fassara hadisin kenan cewa abu huraira ya faɗi wannan hadisin lokacin yana sarkin madina kun san abu huraira ya yi matsayin gwamna na madina ga marwan ibn al-hakam to a lokacin yana gwamna ya faɗa shi ya sa ma ya ce la'armiyan aka baina aktafikum zan jefa wannan tsakaninku ko da zan jefa wannan sunna wato zan jefa ita azarar ko da wato a tsakankanin ku ne wato mana duk hukuncin da aka kawo zan yi hukuncin cewa dole a kyale mutum ya kafa azararsa a jikin garin ɗan uwansa ƙauli na biyu suka ce wannan karaha ce tanzihiya makruhi ne eh, idan yayi wato ya aikata makaruhi amma ba haramun ba ne saboda haka wato ma'ana mustahabbi ne makwabci ya yadda idan makwabcinsa ya nemi izinin ya kafa azararsa to mustahabbi ne akwai lada ya bashi wannan dama amma ba dole bane wannan shine kaulin malik shine kaulin malik shine kaulin imam abu hanifa amma a cikin mazhabar malik ma akwai almajiran malik da suka suka saba ma malik suka tafi tare da su imam ahmad akan cewa wajibi ne eh, sune ibnu kinana ibnu kinana yana tare da malaman hadisi cewa wajibi ne saboda zahirin hani din da ya zo a cikin wannan hadisi menene hujjar waɗanda suka ce wajibi ne mai hujjar waɗanda suka ce wajibi ne su imamu ahmad menene hujjarsu zahirin hadisi zahirin hadisi zahirin hadisi ya zo da annahayu hani zahirin hani yana nufin haramci wato haramun ne ka hana makwabcinka ya dasa azararka azararsa cikinka na'am wato zahirin hadisi zahirin hadisi abin da ya nuna kenan kuma suka karfafa shi da hukuncin sayyidina Umar radiyallahu anhu dan an samu husuma tsakanin Abdahak da Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslama yana da gona a gefe a gefen gonar muhammad ibn maslama sai kuma ya samu wata gonar a ɗaya gefen to akwai yana da magudanar ruwa da yake so ya biyo da ita ta gonar muhammad ibn maslama ta je ɗaya gonar tasa an fahimta sai muhammad ibn maslama ya ce a ba zai ba shi izini ba saboda me zai biyo da gonarsa ta jikinsa a ta mai da me zai biyo da magudanar ruwansa ta jikinsa ya ce ai za ka amfana saboda ruwan in ya zo sai ma ka yi amfani da shi kafin ya zo tawa ƙasa kuma in na gama amfani da shi yana nan dai yana tafiya zai zamanto a cikin ƙasarka ko ba zai cutar da kai ba inda zai gudana ba ɗaki ba ne ‘yar kafa ce ‘yar ƙanƙanuwa ba gini za ka yi ba a wajen ba ƙarƙashin gini za ka yi ba ballantana ka ce zai rusa maka garu hanyar ruwa ce wanda yake za ka amfana da shi maslaha ce a gare ka babu mafsada babu mazarra ba cuta ni ma kuma maslaha ce a gare ni saboda ka dan me za ka hana ni yace shi ba zai yi ba suka kai ƙara wajen sayidina Umar radiyallahu anhu sayidina Umar ce masa kyale shi kan ikale shi ya amfana duk amfana maslaha a gare ka maslaha shi ma a gare shi kuma babu wata cutarwa a gare ka sai ce bai zai yi ba sai sai na umar ya yi hukunci ga bahak ya ce ka je ka yi magudanar ruwar ya ce zai je ya magudanar ruwar ta tafi koda akan cikinka ne walau ala batnika koda akan cikinka ne yana <laughs> ji hukuncin sayyidina umar wannan hukuncin na sayyidina umar radiyallahu anhu ya karfafa mazhabar malaman hadisi ko bai karfafa shi ba tun daga shi an gaya masa ya yi hukunci ko inda a ce umarnin yana nufin mustahabbi ne ai ba zai lizinta masa ba amma da ya ce sai ya keta magudanar ruwa a cikin gonarka ko da ta saman cikinka zai bi ya nuna me ya nuna kan cewa wannan shine shi shine hukunci haka zalika kutankucin wannan ma ya zo ga abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu shi ma sun kawo shi ma aka samu ƙaza'in hukuncin sayyidina umar radiyallahu anhu da kwatankwacin wannan shi ma akan wani lambu na wani mutumin ansar da abdurrahman ibn auf ya so ya gudanar da wato magudanar ruwa ta ta biyo ta cikin lambunsa don ta zo cikin lambun abdurrahman ibn auf daga wani tafki wanda yake da shi shi ma da yaki na Umar ya ta masa to kun ga wannan ya karfafa bar malaman hadisi to su kuma sun Imam Malik ai sun san da wannan hukunci sun san cewa shi ma Imam Malik a wajensa in hani yazo yana hukunci haramci yana nuna haramci to ya aka Imam Malik ya dauke shi a shi akan cewa wannan mandubi ne yace ba za mu dauke shi akan babinsa na haramci ba sai ce wannan mandubi ne menene mahangar imam malik da imam abu hanifa radiyallahu anhu da kuma imam shafi'i fil qadim shi ma a farkon a farkon hukunci tare da su malik dalilin su shine sun ce musulunci ya tsare ya tsare dukiyar mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi baya halatta dukiyar dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da dadin ransa idan ka lizumta masa cewar sai ya kyale wani ya zo ya yi tasarrufi a cikin mulkinsa ka lizumta masa kan abin da yake ya ci karo da wannan hadisi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyar musulmi ba ta halatta sai da dadin ransa in aka lizumta masa kaga an ce ko ka so ko kaki sai ya kafa an bi daɗin ranka ko ba a bi daɗin ranka ba ba a bi daɗin ranka ba to sai suka ce don mu haɗa wannan hadisi da kuma wannan umarnin na sallallahu alaihi wasallam sai mu ɗauki wannan umarnin na sallallahu alaihi wasallam a matsayin mustahabbi idan kana da shari'a ta tsare dukiyarka ba za a tilasta maka ba amma saboda wannan hadisi na sallallahu alaihi wasallam idan makwabcinka ya nemi ka ba shi dama ya kafa azararsa a jikin garinka to ka ba shi Allah zai baka lada mustahabbi ne amma ba za mu tilasta maka ba shi yasa imam malik ya ce ba za a kai hukunci wajen alkali akan wannan ba idan mutum ya zo ya nemi izinin makwabcinsa makwabcinsa ya ki to ba shi da haƙƙin ya ce zai kai wajen alkali alkali ya lizuta ba makwabcin sai dai kawai ya haƙura ko kuma ya talallashinsa ya taimasa wa'azi har in ya so ya aiki da mustahabbi wannan shine kaulin malik kuma abin mamaki malik ya ruwaito hukuncin ba a cikin almuwatta shi yasa ai imamu shafi'i yake zargin malik cewa ya aka ya ruwaito wannan hukuncin na malik na umar kuma bai yi ruko da shi ba na'am a ba shi zahirin hadisi wannan hadisi zai karbi tawili bal su suna karfafa ma kan cewar su suka fi ma aiki da hadisin saboda idan ka samu nassi guda biyu sun yi karo da juna kamar waɗannan hadisan me matakin farko da za ka yi jam'i in ba zai yi kai jam'i ba sai kuma yi me sai kai tarjihi to yanzu a cikin wannan suwaye suka yi jam'i suwaye suka yi tarjihi na'am eh malik ne suka yi jam'i malik suka yi jami'i sun yi aiki da duk hadisan biyu a'a ba muna maganar gudanar da hankalka ka haɗa abun biyu asar ɗin umar daban hadisan abi huraira muke ka gane na kafa azara a jikin garu wannan duk mu zo abin sai na umar da sauransu duk mu zo musu yanzu mu tsaya akan wannan na hadisan abi huraira kaga malik su sun yi aiki da dukkan hadisan biyu sun tsare mulkin mutum kuma sun ce ya aiki da wannan hadisi na abi huraira su kasu imamu ahmad da malaman hadisi su sun yi aiki da hadisin abi huraira ne kawai sun ce wannan hadisin na la malum ri'in muslim wannan hadisin ba zai shigo nan wajen ba saboda ka ba su yi aiki da hadisin a wannan sura ba su suka yi saboda ka tarjihi suka yi shi yasa ibn Rushud a cikin bidayatul mujtahid ya karfafa mazhabar malik da abu hanifa da wannan cewa aljam'u a wula at tarji su malik sun yi jami'i sun yi aiki da hadisan biyu su imamu ahmad da malaman hadisi sun yi tarjihi sun yi aiki da hadisi daya wanda ya aiki da hadisi biyu aula bisa wanda ya aiki da hadisi daya to sai amma idan muka duba muka ga ƙaba'in a sayyidina umar radiyallahu anhu shi zai karfafa mazhabar su imamu ahmad a cikin matsalolin guda biyu to shine wannan ana buƙatar a san meye jawabin malik rahmatullahi alaihi duk da ya kawo hadisin a cikin almuwatta ya kawo hadisin a cikin almuwatta sai ka je ka binciko mana meye jawabin imam malik da almajiransa irin su ibn al-arabi akan wannan akan rashin aiki da hadisin sayyidina Umar wanda zahiri bai yi ba saboda haka wannan matsalar tana nan za a bi Rizwan za ka kawo mana bayani to hadisin Abu Hurairah ya zo akan kafa azara to wannan ba tsaya kawai akan kafa azara ba duk wani abu wanda makwabci zai bukata a cikin mulkin makwabcinsa wanda shi makwabcin mai wannan mulkin ba zai cutu ba kuma akwai maslaha ga shi wanda ya nemi makwabcin da ya nemi a bashi izini to a nan wajen shi ma sai ya bashi kamar yadda yake hukuncin aro yawa kuma abin da yake karfafa matabar malikiya shine aro aro ba wajibi bane aro ba wajibi bane ma'rufi ne duk da yake wadansu su ce aro ga abin da yake ba zai cuce ka ba zai zamanto wajibi saboda wayamna'una al-ma'un hmm. amma a bisa a lokacin da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo zai a silke daga wajen safuwan ibn umayya ya ce masa kwace ne ya rasulallah ya ce bal'ariyatun madmuna ya ce aro ne wanda yake na yi lamuni to kaga ya nuna kan cewar ba dole ne ya bayar ba shi yasa da ce masa kwace ne sai ce a'a ariyatun aro ne sau da ka bayar da aro ba dole bane bayar da aro ba dole bane wani ya karfafa ban jumhur to mu dawo kan matsalar mu dukkan wani abu wanda yake makwabci zai iya samun fa'ida daga gare shi kamar yin taga wadda shi idan mai mulkin ba zai cutu ba daga yin tagar ko kuma kamar yadda muka ce zai yayi garu makwabcinsa zai zo ya gina ɗakin ya gina ɗaki wanda zai hada da wannan garin ba zai hana shi ba jingine eh, in zai yi jingine shi ma kare hana shi inda ba zai cutu garin inda ba zai zamanto akwai cutuwa ga garin nasa ba kamar ruwa eh hmm. a ja masa ya zai shiga cikin wannan eh na'am wa zai shiga cikin wannan ɗiban ruwa fa ɗiban ruwa fa zai haɗu wajen ƙarar da ruwan ba kamar kafa garu ba ne mai zai cuci garu don ya sanya azara a jikin garunsa, eh, da lokaci yana tafiya eh, garun zai rinka raguwa ne a ƙarfinsa a wannan ba zai zamanto cikin wannan babin na ariya ba sai dai ya zamanto a babin sadaka da isani wannan sadaka ce zai ta kuma ba dole ba ce amma baya cikin wannan hadisi ba zai zamanto a cikin wannan hadisi ba eh eh wani abu wanda yake amma ana nufin abin da yake za a yi amfani da shi ba tare da an halakar da shi ba kuma babu cutuwa ga shi makwabcin a kansa me yasa aka sanya babu cutuwa saboda hadisi da ya zo labarar wa ladira ba cuta ba cutarwa duk abin da ya zamanto akwai cutarwa gare shi za a kawar da shi idan akwai wata matsala da sheikh al-uthaymin a cikin sharhinsa na zadul mustaqni ya kawo dangane da mabhasin wannan hadisin shine wani abu da suke yi a kasashen laraba da suke ce masa almubana almubana wato kai garu Ah, kamar yadda dai yanzu ake mutum ka yi garu a gidanka wani ya zo ya yi gida a ah, ah, kwibinsa saboda haka sai ya zamanto cewar ba ka bukatar ka sake yin wani garin hatta ɗaura irin wannan igiyar a wannan babu waya ɗin wannan wayar ba ka bukatar ka sake ɗaura wannan wayar to su waɗansu su wata al'ada suka zo laraba suke wai idan kai wannan garin wani in ya zo don zai amfana da wannan garin sai ka ce masa ga kimar abin da ka kashi sai ku raba sai ya biya ka rabin abin da ya yi na gina garin eh keke da keke <laughs> na'am ya saba kwarai eh, ya sa shi ne aisha sa Sheikh Al-Uthaymeen ya kawo shi a mafatin wannan hadisin ya kafa hujja da wannan hadisin na cewa wannan mu'amalar da suke haramtacciya ce kuma yayin da shi mai garin ya gina garin ai ya gina shi ne akan nasa ne abinda ka mallaka to sannan kuma sai ka ce ma wani sai ya baka rabin abinda ka mallaka bayan mallakar ka ne bayan akan ya amfana da shi bal zai amfana da shi bi mujibin wannan hadisin na abi huraira kan buƙaci ka sa da da wannan da akwai cutar akwai akwai cutarwa ga mai gidan to kuma ba amfani bane gare shi shi makwabcin ba makwabcin ne yace zai sa a jikin garin makwabcin zai sanya fitulu ba da su haska gidansa kamar garin nan garin baya gidan wani ne aha nan kan nan eh, ya fita gidana ne su ɗaki na ne zan fita ne eh. ba to akwai bambanci tsakanin ka sa fitila da ka sa azara eh bal wanne ne ma ya mafi tsanani sa azara an ce an ce karka hana sa a sa azara kuma sai ya hana a sa fitila yanzu aka sanya azara waye zai amfana shi mai wancan gidan zai amfana amma ba zai cutu ba shine to abinda ake duba shi makwabci da zai amfana idan ɗaya makwabcin ba zai cutu ba to kar shi wancan mai mallakar ya hana wannan wanda zai amfana kaga maslaha je ta mutum ɗaya amma saboda haƙƙin makwabtaka aka ce kada ya hana shi to ai eh, mu karasa ɗaya hadisin sai mu karasa babin na'am من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين أراضين كو نعم أرضين كو an aisha radiyallahu anha daga aisha ta Allah yadda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalama qida shibrin min al wanda ya zalunci na gwargwadon wato ɗani ɗaya na ƙasa an san ɗani a daga wannan ɗan yatsan zuwa wannan haka ɗani ɗaya daga wannan ɗan yatsan zuwa wannan ɗan yatsa gwargwadon wannan tsawon na ɗani ɗaya na ƙasa ya yi zalunci a kansa tuwiƙahu min sab'i a za a rataya masa su daga ƙasa guda bakwai wato kenan ƙasa ɗaya ɗaya haka za a ɗauko a rataya masa sura na alkiyama wannan ƙasar da ya zalunta wadda ba ta ba ya ɗauka wannan hadisin aisha ta ruwaito shi akwai kuma ya zo ma daga hadisin sa'id ibn zaid ibn nufai wata mace arwa ta yi jayayya da shi ta ce ya cinye mata gidanta ƙasar ta ce gidanta ne ya cinye mata ta kai shi ƙara wajen saidina uh, usman bin Affan cewa ya cinye mata a ƙasarta shi ne sai ya ce ta za a yi ya ci mata ta yaya za a yi rigima da ita a kan ƙasa bayan abin da ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa sai aka ce mai annab sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa sai ya faɗi wannan hadisin irin na Aisha sai uh, lokacin Marwan ibn al-Hakam ne sai marwan ibn al-hakam ya ce bayan wannan hadisin da na ji ba zan yi hukunci akan da'awarta ba to amma sa'id ibn zaid duk da wannan dan kar a ce yayi sai ya ce ya Allah idan ƙarya take akan abin da take da'awa akai Allah ka makantar da ganinta Allah ka sanya gidanta ya zama to kabarinta sai gashi ta tsufa ta makanci tana lalibe in za ta tafi a cikin gidan tana cewa addu'ar sa'id ta kama ta wata ran tana cikin wannan laliban ba ɗan jagora tare da ita ta fada wata rijiya a gidan nata nan ne kabarin nata kamar yadda ya addu'a to shi ma sa wannan hadisin shi ma na Aisha radiyallahu anha yana da sababi kamar yadda ya zo a cikin Bukhari wani ne waɗansu ne suka yi rigima da Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf suka yi rigima da shi akan ƙasa sai ta ce ya aba salama ka kiyayi rigima wato ka kiyayi sha'anin ƙasa iyaka wal ka kiyayi sha'anin ƙasa yace domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya face wanda duk yayi wanda duk yayi zalunci ko da gwargwadon ɗani ne na ƙasa za a rada za a rata masa guda bakwai kawa bakwai to shi yasa sha'anin ƙasa mutum a guje shi yasa Aisha munasabar da ta faɗi ta ambaci hadisin kenan to wannan hadisin kuma kun ga ya tabbatar da cewa ƙasa ita ma bakwai ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya hakikanin ta yake Allahu wa rasuluhu a'lam kuma wannan <clears throat> ya ya nuna wato abin da ke cikin hadarin rigima akan fili rigima akan ƙasa kuma wannan ya nuna kan cewar waɗansu uku ya nuna haramcin dai zalunci da kwace da kuma kausasa uku ba a kansa da kuma kan cewa kwace yana zamantowa ta a wajen ƙasa ma mutum kai kwace abinda yake ƙasa da ba taka ba in ka je ka mallake ta wannan ya hada har abinda mutum yake yi hmm, an baka fili ga iyakacin filin da aka baka sai ka zo kana cinyewa kana cinyewa har kaga shi ne za a ga mutane sun shiga abin da yake hanya ce ta al'umma ta kowa da kowa sai ga waɗansu sun haɗe ta hanya ce amma sai ga waɗansu da ƙare-ƙare da ƙare-ƙare wani lokaci za a fara ne da ɗan yi a ‘yar ƙaramar katanga wanda za a sa bishiyoyi a nan wurin a hankali wannan bishiyoyin sai ga an cire ta sai ga an mayar da ta rumfa daga nan rumfa shi kenan sai a rushe katangar ciki sai a dawo da ita waje kaga an cinye nan wajen to wannan wanda aka cinye din in ba da haƙƙi ba to haka daga ƙasa ta bakwai haka za a ɗauko a rataya wa mutum ranar alkiyama kuma wannan hadisin ya nuna cewar a ukuba da take zuwa akan laifuffuka daga jinsin irin laifin ne yanzu dai ba dai mutum haɗama ce ba ta ka samu ƙasar to gashi nan an baka an baka ita har ƙasanta ma duk an baka kuma ranar alkiyama za ka zo da ita ɗin gashi nan kana ɗauke da ita wannan mubalaga don wato mutum ya guji wannan to kuma wannan ga wanda bai tuba ba wa yatubu Allahu ala man taba Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba fa amma man taba min ha bi shurutiha fala yutawqa alayhi fala tatawqa alayhi kuma wannan ya nuna kan cewar wanda ya mallaki ƙasa ya mallake ta haccan ƙasa saura ka duk abin da aka samu a cikin wannan kasar na ma'adani da sauransa na sani tunda an ce gashi za a rataya masa daga ƙasa har guda bakwai saura ka duk abin da ke cikin ta inda in ba zalunci ne ya mallake shi kenan haka zalika ya mallaki hawa sama duk na sani akwai saɓani a wajen malikiya dangane da mallakar ma'adanai idan mutum ya mallaki ƙasa ya mallaki abin da ke cikinta na ma'adanai ko ko bai mallake shi ba hmm. an ce na'am ƙauli bi kuma aka ce a'a bai mallaka ba na musulmi ne na al'umma ne yanzu shi ne abin da Najeriya ta ɗauka ko in ka mallaki ƙasa in akwai mines sai dai sun baka sai dai su baka license ko a baka mallake shi ba hmm. eh. sannan Ah, wannan su ne misayil ɗin da suke da alaƙa da wannan hadisin wallahu ta'ala alam na'am na'am in suka baka izini shikenan dama in ba su baka izini ba za su zo ma su sa maka stop hmm. na'am mahukunta su karɓi fi eh ya hada ya hada karɓi filin mutum bata bashi ah, bata bashi diya ba shi ma diya shiga cikin wannan zalunci ne an zalunci mutum akan kasarsa sun karba abin da yake ba nasu ba hmm, duk da suna cewa wai doka ta ba mu gwamna izinin kana da fili ya kwace haka suka ce dokar haka ta ce na ya eh, dama aisha sa ba a baka har abada sai dai a baka zuwa shekara 99 to ko na shekara 99 aka baka ma gwamna zai iya zuwa ya ce ya kwace ko ba ka da abin da za ka yi doka ta ba shi dama amma in yi do in gwamna ya san da wannan hadisin in gwamna ya san da wannan hadisin ba ga sai ya ji tsoron Allah sai ba zai yi ba na'am akwai abin nan ba akwai togaciya ya halatta a tilasta ma mutum ya sayar da mulkinsa domin a yi abu na maslahar al'umma sayyidina Usman radiyallahu anhu ya tilasta ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun sayar da su. aka ƙara filin masallaci mm, aka ƙara filin masallaci daga ciki hadda ɗakin sai da tuna hafsa mm, da sauran ɗakunan mata kun san ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka tafi daga jihar ƙibla suka je can wajen dakalin ashabu sufa sai kuma suka yamma kamar l suka yi ta turanci haka suka yi ɗakin farko shine ɗakin hafsa radiyallahu anha sannan sai ɗakin aisha inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan sauran ɗakin matan ɗakin can ƙarshe shi ne ɗakin safiya umul mu'mini eh ɗakuna ne aina matan ba gida-gida ba ne ɗakuna ne ɗakuna ne suna kallowa cikin masallaci to duk sai na usman radiyallahu anhu sai ya saye su aka ƙara faɗin masallacin a ɗakin hafsa aka rushe shi shi da shi sai na usman ya mayar da mihrabin gaba ba mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mihrabin da da limamai suke wanda yanzu aka zo aka mai da shi sai dai ka je wajen ziyara yanzu ai mihrabin sayyidina usman ne to ƙarin da yayin ta gaba ta jihar kibla ya shigar da dakin hafsa to ashahid ya tilasta suka sayar da dakunan saboda maslaha saboda ƙara girman masallaci saboda haka za a iya tilasta mutum ya sayar da gidansa don a hanya ko don a masallaci ko don a mayanka ko don wani abun da yake na maslahar al'umma baki daya wannan idan shugaba ya yi wannan bai zamanto yi zalunci ba amma idan ya yi ne dan ya kwace ya bama wani ko dan uwansa ko abokinsa ko wanda zai ba shi kuɗi ko makamancin wannan to wannan ya yi zamanto a azzalimi to sai wannan saboda haka kaga su gwamnoni namu musulmi kamata yayi yayin da suke yin wannan abin da doka ta basu to kuma su rinka la'akari da wannan hadisin nana na Aisha radiyallahu anha kada ya zamanto su shiga cikin haƙƙin bayan Allah allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كبام lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu Allah wannan shugabanci da ka kawo mana a wannan ƙasa. Allah ka sanya shi zamanto alkhairi da albarka ga wannan kasa tamu Allah ka sanya shi ya zamanto maslaha ga al'umma Allah ka sanya shi ya zamanto maslaha ga kasar baki daya Allah kamar yadda ka kawo aminci yayin da ake wannan zabe Allah ka sanya aminci a zaben gwamnoni ma ya rabbal alamin wanda kuma suke shirin ta da zaune tsaye Allah muna roƙon muna roƙon kai mana maganin su Allah ka ka Allah muna roƙon ka shanye hannuwansu Allah kakka ba su ikon kawo barna a bayan kasa wanda suke kokarin sa yi da mummunan shiri a kan su tada da wani tsaye muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka damke su idin dankar da kai ma fir'auna Allah ka kare mu daga sharrunsu Allah ka ije mana sharrunsu Allah kakka ba su ikon mummunan shirin da suke nema su Allah muna roƙonka kamar yadda aka yi wannan zaɓe wannan zaɓe lafiya shi ma wannan zaɓe da za a yi nan gaba ka sa a yi shi lafiya Allah kuma ka zaben mana waɗanda suke su ne suka suka fi cancanta domin kyautata ga rayuwar al'umma bi rahmatika ya arhamar rahimi Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suke wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka sa kaburburan su to dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah muna roƙon ka ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴan mu Allah ka amintar da mu daga dukkan bala'i a cikin addinin mu da rayuwar mu da iyalan mu da dukiyoyin mu da lahiran mu bi rahmatika ya arham